Kwanakin baya ne jaruman fina-finan kudancin Najeriya wato Nollywood, Halima Abubakar ta wallafa wani sako mai sarkakiya a dandalin sada zumunta. Bayan da ta wallafa sakon ne masu bibiyan a shafin a dandalin sada zumunta suka roki jaruman ta fassara kalamanta domin su fahimci manar da ke cikinsa. Jaruman ta wallafa hotonta ne a shafinta da rubutu inda take cewa Don't blame people who jump from one girl to another. Sometimes what they really want is another man. Don't hurt yourself, do yourself and move. Mana, kar ku yi saurin zargin mutane da ke yawan neman mata, wasu daga cikin su maza suke bukata ba mata ba. Kar ka illata kanka, ka karkaɗe kuran jikinka ka yi gaba. a wata tattaunawa da jaridan punch kan manar sakon jaruma halima 'yar asarin jihar kogi da ke arewacin najeriya ta bayyana cewa kashi arba'in na maza masu aure a najeriya suna neman maza a ɓoye ko za a yarda ko ba za a yarda ba abun haushi iyalansu ba su san da haka ba suna ɓoye musu suna kawo musu cututtuka da suke kwasowa. ta ce ni a nawa gani zai fi kyau su fito fili su faɗi gaskiyar halinsu su saka bukatansu a gaba fiye da komai jaruman ta kara da cewa masu irin wannan hali ne suke korafi akan magana ta me yasa namiji zai sauya mace haka kawai me yake nema idan ba namiji dan uwansa ba jaruman ta yi wasi da wasu zargi cewa tana yi wa tsohuwar kawarta tuntulike kuma tsohuwar jaruma shagube ne kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka wallafa danna subscribe domin samun labari da su